sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da dare. Aisha Mu'azu ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muka sake dawowa don gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis biyu ga watan Afrilun shekarar 2020. A cikin shirin namu za a ji irin matakan kariya da jihar Bauchi take ɗauka don tabbatar da cewa mutane sun bi dokar hana zirga-zirga wanda aka sanya a jihar da zumbar daƙile yaɗuwar cutar coronavirus. Sannan za a ji halin da yankin kudu maso yammacin Najeriya take ciki a game da cutar ta coronavirus. Kana Abdulwahab Muhammad yana nan tafa da shirin labaran wasanni. Amma yanzu bari Hadiza ta karanto mana labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. A yau Alhamis, shugaba Donald Trump ya soki wasu gwamnonin jihohin Amurka da suka ce ba su da isassan kayan aikin kiwon lafiya da za su kula da dubbannin mutane da ke fama da cutar coronavirus da ke tururuwa zuwa asibitoci don neman taimako. A yayin da yawan waɗanda suka sakamakon cutar a Amurka ya kai 5,100, Trump ya kare matakin gwamnatin tarayya akan anobar. yana mai wallafawa a shafas na twitter cewa ana tura dimbin kayan aiki da magunguna har ma da asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya kai tsaye zuwa jihohi da asibitoci amma ya ce wasu gwamnoni ba su da wadatar zuci a tuna mu fa muna mara musu baya ne kamata ya yi a ce masu koke-koken su kasance a shirye tsab da kayan aiki tun kafin a samu wannan alobar sauran jihohin sun yi farin ciki da aikin da muka yi babban janar ɗin sojin amurka a koriya ta kudu ya ce bai yarda da ikirarin koriya ta arewa ba na cewa ba su da coronavirus zan iya faɗa muku cewar wannan da'awar ba zai iya yiwuwa ba bisa dukkan abubuwan da muke ji kuma muke gani janar robert abrams ya faɗa wa muryar amurka da gidan talabijin na cnn a wata tattaunawar haɗin gwiwa da suka yi a yau alhamis koriya ta arewa ta sha nana ta cewa tana da kariyar kamuwa daga cutar duk wanda yadda cutar ta yada kasashen duniya ba za mu bayyana hanyoyin da muka samu labarin ba amma wannan ba gaskiya ba ne adadin waɗanda suka yadu dai ba zan iya faɗa muku ba in ji abrams koriya ta arewa ta rufe kan iyakokinta a ƙarshen watan janairu jim kaɗan bayan da coronavirus ta ɓullo a makwabciyarta ta china amma gaba ɗaya rufe iyakarta da china zai yi wuya tunda tattalin arzikin koriya ta arewa na dogara da cinikayya ta yau da kullum da china wata kotun ɗaukaka ƙara a pakistan ta jingine hukuncin kisa da aka yanke wa wani mutum da aka zarge shi da sace wakilin mujallar wall street journal daniel pearl da kuma datsa kansa inda ta mai da hukuncin na shekara bakwai a gidan yari bisa laifi na sace ɗan jaridan kaɗai kana ta wanke sauran mutane uku da aka zarge su tare da shi ahmed umar sa'id sheikh haifaffen ƙasar birtaniya ya yi zaman jiran zartar da hukuncin kisa a kan tsawo shekara goma sha takwas da suka gabata da aka yanke masa hukunci sauran mutane uku kuwa fahid nasim salman sadiq da sheikh adil suna zama hukuncin ɗaurin rai da rai masu gabatar da kara na da damar ɗaukaka kara kan sabon hukunci a kotun koli lauyan da ke kare waɗanda ake tuhuma navid ahmed ya faɗa wa muryar amurka cewa ba a tuhumi shek da laifin kisan kai ba sa'ad da aka kama shi a shekara ta dubu biyu da biyu kafin bayyanar labarin kisan pearl an caje shi ne kawai da laifin sace pearl da kuma miƙa shi ga wani mutum na daban ya ce an ƙara da cajin kisa ne lokacin da wani hoton bidiyo na datsa kan pearl ya bayyana Fatan da kasar China ke yi na farfadowar tattalin arzikinta daga COVID-19 cikin sauri ya tsaya cak yayin da anobar da ta addaba duniya ke dauka wani sabon salon shafuwar masana'antu da ke fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje. soke odar kayayyaki da masaya suka yi daga kasashen yammaci ya tilasta wa kamfanoninsu da dama ci gaba da kasancewa a rufe sai dai wasu daga cikinsu suka sauya zuwa samar da kayayyakin kiwon lafiya kamar ababen rufe hanci masu sharhi sun ce hakan na iya haifar da ci gaba da rufe masana'antu a nan gaba da kuma karancin aikin yi da zai kai kusan adadin waɗanda suka kammala karatun jami'a miliyan tara da za su shiga fafatukan neman aiki a ƙasar china a wannan bazara a gaida hadiza da ta karanto labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sai fagen rahotanninmu. Za mu fara daga jihar Bauchi a Najeriya inda gwamnatin jihar ta ce za ta yi amfani da jami'an tsaro da zimmar tabbatar da cewa mutane sun mutunta dokar hana yawo da aka gindaya a jihar domin daƙi da yaduwar cutar coronavirus. Wakilin sashen Hausa, Abdulwahab Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani. A jawabin da ya gabatarwa manema labarai. a ɗaya daga cikin cibiyoyin da ake killace masu cutar covid-19 a asibitin bayara shugaban kwamitin yaƙi da cutar coronavirus da kuma lassa fiba a jihar bauchi mukaddashin gwamnan jihar sanata babatela ya fayyace halin da ake ciki da kuma matakan da aka ɗauka na tabbatar da an hana yaduwar cutar corona a faɗin jihar baki ɗaya a yanzu mun yi gwaji wajen guda 99 to a cikin gwaji 99 da aka yi a cikin 23 ne da aka dawo da su na mun samu ƙarin mutum ɗaya wanda yake da wannan cuta a jikinsa to an killace shi kuma an fara masa magani su kuma guda biyu nan da dama muke tare da su insha allahu daga cikin wannan sati ma mai zuwa muke tsammanin za a sallame su saboda har yanzu kamar da muka faɗa babu wani alamar wannan ah, alamun wannan cuta a jikinsu amma dai an killace saboda haka aka su hukumomin lafiya suka ce shi kuma wanda aka samu yau yanzu an fara bin diddigin duka waɗanda suka cuɗanya da shi don aje a sake gwada musu a don aje a yi musu gwaji a gani ko suna da shi ko ba su da shi wannan yanayi da ake samun ɗaya haka me kenan yake gwadawa jihar bauchi take ciki yana gwadawa cewa muna cikin wani irin halin da ya kamata mutane su zauna su bi abin da gwamnati ta ce idan aka ce kar a fita to do allah kar a fita in aka ce a wanke hannu to da allah a rinka wanke hannun na in aka ce kada a yi cuɗanya to da allah kada a yi cuɗanyan nan saboda shi abin da ke faruwa da wannan cuta yawancin wanda suke da shi ba za su san suna da shi ba kafin ka sani in kai cuɗanya da mutum hamsin duk ka ba su mutum hamsin din na idan suka cinya da mutum hamsin hamsin su hamsin haka abin yake tafiya shi yasa muke neman jama'a da allah su ba da haɗin kai a gwamnati don mu samu mu daƙile wannan wannan cuta da ta addabe mu daga cikin abubuwan da muka aka yarda da shi na cewa cutar nan kada ta yadu shine mutane su zauna a guri daya bayan abubuwan da ake yi na kaman wanke hannu na distancing da sauransu zama guri daya nan yana taimakawa cewa cutar nan ba ta yadu ba to yana ɗaya daga cikin abin da za mu ce to dole ne a kafa wannan doka dan in ba haka ba aka ba mutane ana ta cuɗanya kamar yadda ake yanzu to abin zai kai yadda ba za mu iya tare shi ba ba ma so kuma kai haka abin da muka shi mai girma gwamna ya lura da shi shine irin zamantakewa da muke da shi a nan cewa yau sai ka fita ka nemi abincin yau ko na gobe ya ce to a bar kwana biyu ranar laraba da ranar asabar wanda kowa zai iya fita daga karfe goma na safe zuwa karfe hudu na yamma ya je nemo abin da zai ci na ran nan da kuma na gobe ko na jibi kafin wata rana kuma ta fito na fita din to kaga irin wannan waɗansu jihohin in ka duba gaba ɗaya ma ba su da irin wannan tsarin tsarin su shine a rufe gaba ɗaya to amma mu dan ba ma so mu matsa ma jama'a ba ma so mutane su zama sun shiga waɗansu irin halaye na wahala ya ce to a bar shi a haka din kwana biyu biyun nan dai daga karfe goma zuwa karfe hudu kuma kowa idan ya fita daga goma zuwa hudun nan ya tabbatar akwai tazara tsakanin sa ko gudu a yi sayan shinkafa ko sayan masara ko wani abu da shi da mai sayarwa ya zama akwai tazara tsakanin su jami'an tsaro ba sun zo ne su ci mutuncin mutane ko su wulakanta mutane ba amma duk mutumin da aka sa doka ya karya to kuma ka ga wannan shi ya jawo kansa sai kada ka fita ka zo ka fita ka haɗu da jami'an tsaro ce maka ka koma gida ba kai daidai ba a kaga ba za ka kama shi da laifi ba bayani kenan daga bakin shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona da kuma lasa a jihar bauchi abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a nigeria. to a gaida abdulwahab muhammad har yanzu dai akan wannan batu na annobar coronavirus da ta bazu a duniya wakilin muryar amurka a lagos baban gida jibril ya hada mana rahoto na musamman kan cutar coronavirus tun daga sa'ad da mutum na farko ya kamu da ita ya zuwa wannan lokaci inda ya mai da hankali a yankin kudu maso yammacin najeriya baban gida jibril gare ka a ranar 27 ga watan Fabrairu bana ne da aka samu rahoton bullar cutar coronavirus ko covid-19 a birnin lagos da ke tarayyar najeriya inda wani dan kasar italiya ke aiki a wani kamfani da ke jihar ogun ya shigo da cutar daga kasar su ta italiya a yadda kuma a ranar tara ga watan maris aka samu mutum na biyu dauke da wannan cuta wanda kuma ya mu'amala da baturen na kasar italiya lafiya a jihar ogun tun da kafin samun masu dauke da wannan cuta ta coronavirus ne ranar 28 ga watan janairu na bana gwamnatin tarayyar najeriya ta tabbatarwa 'yan kasar cewa ta dauki matakai kwarara na sa ido a kan filayen jiragen saman najeriya musamman ma dai lagos da abuja da kano inda ake samun baki da ke shigowa najeriya sakamakon rahotannin barkewar wannan cuta ta coronavirus kenan a kasashen ketare a watan disamban bara tun daga wancan lokaci ne kuma zuwa yanzu aka ci gaba da samun karuwan masu dauke da wannan cuta musamman ma da a nan birnin lagos da kuma wasu jihohi da ke kudu masu yammacin najeriya bayanai na baya-bayan nan da cibiyar da ke yaki da cututtuka masu yaduwa ta fitar ya nuna cewa jihar lagos tana da mutane fiye da tamanin da suka kamu da wannan cuta yanda jihar osun ke da mutane goma sha hudu sai kuma jihar oyo da ke da mutane mutum takwas a inda jihar ogun ke da mutane hudu sai jihar ikiti mai mutane biyu jihar lagos za iya cewa ta zama to cibiyar wannan cuta a najeriya tuni kuma gwamnati a jihar ta lagos suka ɗauki kwararren matakai na tabbatar da ganin cewa ba a samu karuwar bazo wannan cuta ba tun dai kafin guntun tarayyar najeriya ta shigo cikin lamarin inda gwamna babajide sanwo na jihar ya bayyana niyyar gwamnatinsa na ɗaukar ɗaukan matakai na inganta cibiyoyin lafiya da kuma cibiyar da ke kula da masu ɗauke da wannan cuta da ke angwayya ba musamman tun bayan da ɗan kasar ta italiya ya yi kukan cewa babu kayayyakin da suka dace a wannan cibiya tare da kukan zafi da sauro na neman na kasashi. Daga bisani dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta ware makudan kudade domin tallafa wa gwamnatin jihar ta Legas da kuɗin su ya kai naira biliyan goma. Haka kuma kamfanoni masu zaman kansu su ma sun ba da gudunmuwa na biliyon naira da zumar taimakawa gwamnatin jihar da kuma na tarayya a yaƙi da suke yi da wannan cuta ta coronavirus wanda tuni ta halaka mutane biyu a Najeriya. Shi ma a jawabinsa da yi wa 'yan Najeriya domin daƙile cutar ta coronavirus shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tabbatar da ɗaukan mata matakai na hana shige da fice da sauran hidimomi a jihohin Legas da Ogun da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja matakin da kuma yanzu haka yake aiki gadan-gadan sai dai kamar da aka sani talakawa masu neman abin sakawa a bakin salati sun koka game da irin waɗannan dokoki da ake ɗauka inda suke cewa yana musu tsauri tare da wasu ke fargaban idan cutar coronavirus ba ta kashe su ba to lallai kuwa yunwa za ta iya musu illa kamar da wasu mazauna birnin ta lagos suka shaida man sunana babangida sada mazaunin lagos a sabeba batun rufe lagos da ogun da abuja da shugaban kasa yi gaskiya ya daidai sai dai matsalan da ake tunkara a nan shine wayansu ba su da abincin da za su ci sai sun fita su nemo saboda haka nake ba da shawara da roƙo ga 'yan uwa wayanda ke da su su taimaka wa al'umma ubangiji allah ya kawo mana sauƙin wannan cuta kuma in kayan la'akari da us italy da iran abin da yake faruwa ba abin da mai daɗin ji kuma ba ma fatan abin ya faru a mu ubangiji allah kama da sauƙin wannan masifa yan uwa ku taimaka da addu'a musulmi da kirista baki ɗaya a najeriya yanzu haka dai harkokin kasuwanci da na yau da kullum sun tsaya cik a birnin lagos da kuma sauran jihohi na kudu maso yammacin najeriya sakamakon matakan da walau dai gwamnatin tarayya ta dauka ko kuma gwamnatocin jihohi suka dauka na dakile bazuwar wannan cuta salamu alaikum mu dai shawarar da muka bayar a baya wuce kamar yadda ake daukan mataki wajen wannan cuta da allah ya jarabce mu da ita wajen siyan kayan magunguna magunguna da kayan gwaje-gwaje da tare da jan gidajen asibiti to baya ga haka kuma a yi kokarin wajen bawa shi ubangiji hakuri wannan wata hanya ce wanda za a roƙi ubangiji sauki kuma a ya ba da saukin wanda ubangiji shi ne ya halicce mu kuma shi ya halici ciwon shi kuma ke sa rai ya ba da sauki allah ya ba mu mafita allah kuma ya sa ka fara a gare mu su ma masu kananan sana'o'i a birnin ba a basu a baya ba wajen kuka ga gwamnatin najeriya najeriya ta duba wannan doka kamar da malam mikael shagarda ya shaida mani idan ka duba al'umman nan inda muke jihar lagos fiye da kashi biyu da rabi na al'umman nan sai sun fita sun nemi abin da za su ci da iyalansu yau idan aka ce su zauna a gidaje in ma aka ce za a ɗauki matakin ɗan raba musu yansu abubuwan masarufi mutum nawa za su samu saboda haka dole in gwamnati ta ta kira akan lalle ta dauki mataki irin wannan yana da fa'ida amma sai ta duba ta ga cewa menene za ta iya yi gwargwado na taimakawa al'umma saboda eh, mutane dama tun can ana cikin wani halin ni'yasu idan aka zo aka kawo wannan to kuma ba a san yadda al'amari zai kasance ba duk da cewa tabbas idan gwamnati ta bari wannan cutan eh, coronavirus ta yaɗu ko ina da ina gaskiya magana ta gaskiya ba ta da kuɗin da za ta iya ɗaukan jinyan mutane idan har aka ce an bar mutane suna ta mu'amala da zirga-zirga kamar yadda aka saba yi so a nan tabbas gwamnati ya dace ta ɗauki mataki irin wannan amma ɗaukan matakin dole sai ta yi la'akari kuma sai ta fito da wayansu abubuwa daga rumbunta wurin taimakawa al'umma saboda su ma a ɗan sassauta musu raɗaɗɗin halin da za su shiga amma tabbas bayanan da ya yi kan maganar ɗaukan wayannan matakai a kuma wayannan wurare eh, lalle al'amarin yana da fa'idan gaske babban fatanmu shine wannan mako biyu da aka bayar ubangiji allah ya sauko mana da sauƙin al'amarin a samu a shawo kan wannan lamari din yanzu dai a yanda ake ci gaba da samun rahotannin karuwar bazo wannan cuta a birnin lagos da kuma wasu jihohi na yammacin najeriya gwamnatin jihar lagos da sauran gwamnatoci na jihohin yammacin najeriya sun dukuba wajen kara ɗaukar matakai walaude na bude cibiyoyin kula da marasa lafiya da kuma samar da kayayyaki da za su taimaka wajen rage raɗaɗin da al'umma kai shiga sakamakon dokokin da aka sa tare kuma da kira ga jama'a jama'a da su ci gaba da baiwa gwamnatoci haɗin kai na ganin an samu nasarar dakile wannan cuta ta coronavirus ta da ba za ta kai ga yin illar da take yi a wasu ƙasashe na duniya ba a wata sabuwa kuma yanzu haka tsaron alkalman da cibiyar da ke kula da hana bazuwar cutuka masu yaduwa ta fitar ncdc ya nuna cewa yanzu haka a najeriya akwai masu dauke da wannan cuta 174 yayin da kuma kawo yanzu cibiyar ta bayyana cewa tana neman wasu mutane kimanin dubu hudu walau dai suna dauke da cutan ko kuma sun yi mu'amala da waɗanda suka ɗauki cuta abinda kuma ke ci gaba da zama abin fargaba ga sauran 'yan najeriya a sanarwar da ya fitar babban darakta da kula da cibiyar hada batsuwar cututtuka masu yaduwa ncdc dr chikwe ehikwezu ya ce yanzu ana samun karuwan wayanda ake aunawa domin tantance su ko suna dauke da wannan cuta a duk rana daga daga 500 zuwa 1000 tare da fatan kaiwa zuwa 1500 a nan gaba lamarin da zai kara hanzarta gudanar da bincike da kuma auna 'yan najeriya domin kaucewa kamuwa da wannan cuta ta coronavirus ko za ka kasa amurka ta ɗauki wani ɗan ƙasanta da ya kamu da cutar coronavirus daga najeriya zuwa ƙasar ta amurka kwamishinan lafiya a jihar Legas farfesa kin abayomi shine ya tabbatar da hakan a shafinsa na twitter ita ta ne dama gwamnatin amurka tare da wasu kasashe na yammacin turai suka fara kwashe 'yan kasansu da ke najeriya domin mai da su kasashensu na asali sakamakon bullar wannan cuta ta coronavirus ne gwamnatin najeriya ta ɗage takunkumin hana sauka da tashin jiragen sama ga kasashen na yammacin turai da ke da aniyar kwashe 'yan kasashensu domin komawa da su kasashensu na asali babin yajibirin murai amurka daga najeriya a gaida baban gida jibril da wannan rahoto masu sauraro sashen hausa na muryar amurka ke su magana daga nan birnin washington dc kafin mu ci gaba a shakata da wannan wakar. ake sauraro daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Salamu alaikum da fatan mai saurare na cikin koshin lafiya. a halin da ake ciki kocin kungiyar kwallon kafa na super eagles dan kasar jamus ya makale a kasar faransa hakan na nufin cewa ba jamusan ba zai sami damar dawowa najeriya ba sabida dokar hana shigowa ƙasa a matakin dakile yaduwar cutar corona sai dai in ji cewar bajamushan yana tuntubar 'yan wasan nasa ta hanyar yanar gizo to halin da ake ciki kuma a gefe guda kocin super eagles din gennard rowa yana jiran jin ta bakin mahukuntan najeriya game da yiwuwar sabunta kwantiraginsa domin kwantiragin zai kare ne da hukumar kwallon najeriya a watan yunin wannan shekarar shi shine ya kai super eagles a gasar kwallon kafa na duniya da aka gudanar a kasar rasha a shekara ta 2018 sannan ya je gasar kasashen afirka da aka gudanar a kasar masar a bara inda najeriya ta zo na uku hukumar kwallon kafa ta najeriya ita ma ta bi sahun duniya na yaƙi da cutar covid-19 a wata bidiyo da shugaban kwallon kafar najeriya mr amaju melvin pinnick ya sake ya wa 'yan najeriya da kuma mabiya harkar kwallon kafa ya buƙaci ganin an haɗa ƙarfi wuri guda don yaƙar cutar coronavirus finnick ya buƙaci al'ummomin masoya wasan kwallon kafa da su bi umarnin ƙungiyar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da kuma umarnin gwamnatin ƙasa na tabbatar da bin ƙa'idojin tsafta a wata sabuwa kuma hukumar kwallon kafar najeriya a ranar litinin ta buƙaci a dage da yin addu'o'i sabili da halin da masu sana'ar buga ta mola suka shiga ciki inda ake sace su domin neman kudaden fansa da kuma mutuwa a sanadiyar hadarin mota shugaban hukumar musta amaju melvin penick ya ce 'yan wasan kwallon kafa guda uku sun rasa rayukansu a hadarin mota da ya afku a kan hanyar benin da suka hada da ifanyi george da ke buga kwallo wa club din inugu rangers 'yan wasan da aka sace kuwa su ne Dayo Ojo na Eyimba da kuma Benjamin Oluyumade da ke buga kwallo wa Abia Comet. Wani mai sharha a fannin kwallon kafa Haruna Bako ya yi tsokaci dangane da halin da ake ciki na rashin buga kwallo a duniya. kwallon dama aishi sa sada zumunta ne wannan yazo wannan yazo jama'a zo kallon mu duk sada zumunta ne to yazo ne ya kana amma ba wai ya zama kifit wato ka zama kana da zaman ka shine bayan nan ba a wannan yana nan zaka iya kowane lokaci in fact a yanzu ma wasu suna buya ne su training ai a yanzu ma har kai jiki ya sake in aka bar jiki ya sake lokacin da aka dawo da league din kuma mhm. ai za a samu matsala ai zamantan nan da aka daina yi na dan lokaci mhm. duk wato training ne zaka yi dan ka samu zama irin yadda kake so din ai dama an fi burgewa in an taru amma mutum ɗaya ne alhalin ya gudun kilomita goma in shi ɗaya da zai biyar in su biyu ne da ke za su biyar amma in su goma ne ko ishirin kana ganin wani ya kasa wani ba zai iya ba sai ga kai to ai zaka iya ko kuma kana ganin to wannan ganin ido yana sa mutum ya dage dan kar wani ya gagara ai Abdulwahab Muhammad Boya Amurka daga Bauchi a Najeriya. kai da Abdulwahab Muhammad da labaran wasanni a takaice. Yanzu kuma ga Hadiza da labarai a takaice. takaice yau alhamis shugaba donald trump ya soki wasu gwamnonin jihohin amurka da suka ce ba su da isassun kayan kiwon aikin lafiya da za su kula da dubbannin mutane da ke fama da cutar coronavirus da ke tururuwa zuwa asibitoci da neman taimako. Babban janar ɗin sojin Amurka a Koriya ta kudu ya ce bai yarda da ikirarin Koriya ta Arewa na cewa ba su da coronavirus ba. Zan iya faɗa muku cewar wannan ɗawar ba zai iya yiwuwa ba bisa dukkan abubuwan da muke ji kuma muke gani. janar robert abrams ya faɗa wa murya amurka da gidan talabijin na cnn a wata tattaunawar haɗin gwiwa da suka yi a yau alhamis kuriya ta arewa ta shana na ta cewa tana da kariyar kamuwa daga cutar duk wadda yadda cutar ta yada kasashen duniya ba za mu bayyana hanyoyin da muka samu labarin ba amma wannan ba gaskiya ba ne adadin waɗanda suka yadu dai ba zan iya faɗa muku ba in ji abrams wata kotun ɗaukaka ƙara a pakistan ta jingina hukuncin kisa da aka yanke wani mutum da aka zarge shi da sace wakilin mujallar wall street journal daniel pearl da kuma datsa kansa inda ta mai da hukunci na shekara bakwai a gidan yari bisa laifi na sace ɗan jaridar kaɗe kana ta wanke sauran mutane uku da ake zargi tare da shi Fatan da kasar China ke yi na farfadowar tattalin arzikinta daga COVID-19 cikin sauri ya tsaya cik yayin da annobar da ta addaba duniya ke dauka wani sabon salon shafuwar masana'antu da ke fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje. Soke odar kayayyaki da masaya suka yi daga kasashen yammaci ya tilasta wa kamfanonin su da dama ci gaba da kasancewa a rufe sai dai wasu daga cikinsu suka sauya zuwa samar da kayayyakin kiwon lafiya kamar ababen rufe hanci. Masu sauraro da wannan zamu karkara shirin namu na daren yau. Sai kuma gobe da safe cikin ikon Allah ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda suka ba da gudunmawa shirin ya zo gare ku. Musamman ma Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da injiniyanmu ni Aisha Mu'azu nake cewa asibahi ta gari. Ma'assalam.